da yawan ya ce shi ba abin da ke kaddara masa rayuwa irin in ya tuna aljanna da wuta ko ya ce shi ya za so a ce ba aljanna ba wuta inda ba aljanna ba wuta to da za a ga bayan Allah na gaskiya wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wajhahu yuriduna wajhahu da an ga bayan Allah waɗanda yuriduna wajhahu To, wato mutane duka suna nan a makamansu mabambanta, amma dai abin da ake nufi ko da a nan rayuwar duniya. Da yawa, da yawa suna ɗaukan wuridi na ɗariƙa ko wuridi na wani abu dai suna ɗaukan wani abu don tunanin wannan abin zai zama masu dalilin wani buɗi na duniya. Da yawa suna zuwa wajen shekunnai, suna zuwa wajen jagorori don tunanin saduwansu da wannan jagorin zai zama masu dalilin wani abu na duniya. watan tunaninsu dai kullum me su za su samu ba me su za su bai wa addinin Allah ba. To, manufanmu shine ya za mu karya wannan gunkin na tunanin me ni zan samu, me zan amfana da shi, mu canza tunanin zuwa me zan iya bayarwa. Komin ƙanƙantan abin da za ka iya bayarwa. komin ƙanƙantansa, me ni zan iya badawa gudunmuwa cikin ɗaukakan addinin Allah idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana samun masu bada duk abin da suka mallaka irin su sayyidina Abubakar idan ana samun masu bada rayuwansu dan ɗaukakan addinin Allah to ni da kai kana ganin muna kasuwa muna tura bawo muna tallan gyaɗa muna hidiman shago muna gona shikenan sai mu sami abin da suka samu ban ce Allah ba mai iko bane ya baiwa wanda suka zo a baya abin da wanda ya baiwa wanda suka zo a farko amma fa gaskiya sai an bi hanyarsu don haka sai qafilatul mahabba ba mu ce kuma wasu ba su wannan kokarin ba ɗaya daga cikin irin waɗannan mubadarat din a irin tunanin mutane kamar kun zo da abin da wasu ba su iya ba ko wasu ba su yi ba wannan duk tunanin mutanen da ne mu baya cikin baya zuwa kwakwalwar mu ma ina fata an fahimta baya zuwa kwakwalwar mu ma mu mu nan shi me muke yi me wasu suke yi mu a wajen da mu da wasu duka togula ne na ginin addinin Allah da abin da suke yi da abin da muke yi da abin da kuke yi da abin da yake yi da abin da take yi da abin da nake yi duka manufa ne idan ibaratu na shatta wa ka wahidu. wa kullun ila zakal kamali yashiru manufa ne na ginin addinin Allah idan an tsarkake niyya an nufi Allah dan haka sai kafila take kokari ta ga ya za a yi shi yasa ina yawan faɗa wa uwa duk mutumin da yake shigowa kafila da tunanin ya sami wata dama shi ma ya ɗaga ko ya sami wani abu ko ya sami wata opportunity wani niyya da shirkun niyya an san shirkun niyya ba duk mutumin da yake zuwa da wannan niyyan to ya ya kuskuren address ya yi kuskuren address ba inda ya kamata ya je ya zo ba a cikin kafila ana zuwa ne da niyyar me za a bayar in baka cikin wanda suke zuwa da niyyar me za su bayar to ba wajen ka bane in aka ce me za a bayar kuma kowa alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri mata'an bil ma'ruf kowa gwargwadon ikonsa ina fatan mun fahimta a wannan shine fikran kafila ya za mu yi mu haɗa kan al'umman musulmi ya za mu yi mu raya zumuncin musulunci tsakanin al'umman musulmi a lokacin da kowa ya shagala da ƙungiyarsa da ba'ifansa yana ganin ma irin wannan maganan da nake yi ma haramun to mutum da manzon Allah sallallahu alaihi shi mu yi tunda Allah shi ce mu yi wallahi za mu yi wallahi za mu yi wanda baya son ji to ya kuskura wajen zuwa in ya zo inda muke a wannan kenan abu na biyu bayan ƙarfafa zumuncin musulmi kuma in kamar yadda nace in nace fa musulmi ina nufin da dukkan musulmi da ban togace ɗan shi'a daga cikin musulmi ban cire shi ba ban cire ɗan izala daga cikin musulmi ba ina fatan an gane dukkan musulmi ya za mu ƙarfafi mu? mu karfafa alaƙar mu kuma na san wato idan idan mutum yana da hurfa yana da damuwa na halin da addini ke ciki yana bibiyan halin da addini al'umma ke ciki to ya san cewa babu abin da ya raunana al'umman musulmi kamar tafarruq kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa ko dama ya faɗa mana hadisin Abu Dawud da da Ahmad da sauransu yushikul umamu an tatada'a alaikun zuwa ƙarshen shi saboda haka ɗan uwa a wannan ne manufa ko ita ce manufa ta farko manufa ta biyu kamar yadda na ce idan muka zo muka haɗu to yaya za mu haɗu mu magance matsalolinmu ya za mu iya taimakon junanmu cikin magance matsalolinmu ya za mu haɗu mu rufa wa kanmu asiri mun san yadda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi yana son ash'ariyun ko mutanen dangin Abu Musa al-Ash'ari saboda sun kasance mutane ne wanda idan buzurin su yayi karanci sai kowa ya kawo abin da yake da shi duka daga gidansa in aka zo aka hada sai a raba daidai sai ya ishi kowa to ya za mu yi mu raya wannan rayuwar ya za mu yi mu raya rayuwan ta'awun karfafan juna wa ta'awanu alal birri wa taqwa ya zamu yi muraya muraya sunnar karfafan junanmu da junanmu rufa wa junanmu asiri da kuma ɗaukaka addininmu ta hanyar kowa mai zai iya ƙaddamarwa wannan ‘yan uwa shine saƙon ƙafila shi yasa duk abin da kuka je ko kuka gani a akan wannan falsafar yake ginuwa al'umman musulmi muna da yawa al'umman musulmi muna da albarka amma mu bar maganan cewa wasu makiyanmu ne suka hana mu da sauransu don sai bango ya tsage ka dangare ke samun wurin shiga a al'ummar da yanzu ta sanya al'ummar musulmi a gaba sai ta karar da ita Allah kuma ya ya ya ya ki wa yankuruna wa Allah wallahu khairul makirin Yahudawa shekara ɗari da suka wuce babu al'ummar da aka tsana a duniya kamar su babu waɗanda aka tsana a duniya kamar Yahudawa shekara ɗari da suka wuce kuma yawansu a duniya ba su wuce ba su wuce rabin ɗaya bisa ɗari na mutanen duniya ba rabin ɗaya ɗayan ma ba ɗayan ba ko ka ce ɗaya bisa ukun ɗaya bisa ɗari wata ɗaya cikin ɗari uku a lokacin da mu musulmai ɗaya cikin hudu ne na mutanen duniya to amma a haka sai da suka zo suka iso inda suka iso mu ma ba mai gagara ba a matsayin mu na al'umma ba ina cewa sako na uku na ƙarshe ba ina cewa ne ba kamfen nake wa kafila ba ba ina cewa ne ku zo ku shiga kafila ba ko kusa abinda nake cewa idan kun ga saƙon ƙafilan nan abin da ya dace ne to ku tabbaka shi a unguwarku ku tabbaka shi a zawiyarku ku tabbaka shi a kasuwarku ku tabbaka shi wata mun san tabbakawa ba ku yi applying ɗinsa ku aikata shi a inda kuke ku haɗu tsakaninku ku ga ya za ku magance matsalar ku gaba ɗaya shi ne saƙon ya za ku yi ku rage zafin gaba tsakaninku da masallacin makotanku tsakaninku da mutanen unguwanku tsakaninku da waɗanda ba fahimtanku ɗaya ba a addini wanda suke gefenku shi kuma wannan baya yuyuwa sai tare da tahammul na ƙarshe wato ya zage ka ka ce baka ji ba ya ya jefe ka ka ce baka ji ba ina fata mun fahimta amma in dai har za ka tsaya a kan ai shi ne to ba za a taɓa samun daidaituwa ba sai ka ɗauki yadda za a tone ka ka koma ka mayar mashi da mafi alkhairi to kuma dama babu wanda za su iya ɗaukan wannan tutar sai wanda inda gaske suna makamun ihsan sai wanda inda gaske suna maqamul ihsan domin cewa kana maqamul isan da baki surutai da zaurance da maganganu da da shigar riga da sauransu mu duka baya cikin ma'auni a wajenmu mu ma'auni a wajenmu ya kake cikin bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kake cikin mu'amala da halittan Allah shi kadai ne ma'aunin mu amma wani maganan ka ko kuma wani alkabbar ka ko wani duk wallahi Allah ya sanya alkhairi amma ba shi bane a fahimtar mu saboda yan uwa idan har hakan idan har muna maqamul ihsan da gaske ba ba mazhari da da tutoci da da talla da sauransu ba to mu ne Allah subhanahu wataala ya sifanta da waɗanda maƙiyi mai ƙiyayya gare su ba ya da bambanci da masoyi majibincin lamarinsu mai ƙaunansu a wajensu. Idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid. Ka annahu wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa hu hazzin asib. to in dai da gaske ka hau wannan makamin to kai ka fi kowa cancantan ka haɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'ummansa dan haka dan uwa muna da tahaddi mai girma a gaban mu, muna da aiki mai yawa a babu wani wajibi a gaban al'umman musulmi kamar ya za su yi su rage zafin kiyayya tsakanin al'umman musulmi kamar ya za su yi su rage zafin gaba tsakanin al'umman musulmi sannan kowa ya tashi mu daina cewa gwamnati ba yi mana ba mu daina cewa masu kuɗinmu ba su yi mana ba mu daina cewa maƙiyanmu ne suka hana mu ci gaba mu daina duka wannan auham ɗin mu tashi ƙasar Allah tana da faɗi tana da yalwa mu tashi mu gwada aiki Allah zai taimake mu mu tashi mu haɗu mu gwada kawar da abin da muke gani ina yawan ba mutane misali zan ba da misalai guda biyu ina yawan ba da su ɗaya a america ƙasar da ta fi kutun gwila da musulunci da musulmi ɗaya a Indiya, ƙasar da ake bautan sanuwa da wuta ilima cikin masu bautan sanuwa da wutan suka yi wannan namuzar cikin guda biyu wanda ƙila sun yi kama da abin da manzan Allah sallallahu ya sifanta hilful fudul da shi. A Amerika wasu Kirista jama'a ne sun kai kimanin ina zato a ce misali mutum dubu hamsin. Sai suka ga suna da bukatu da yawa da suke bukatan magancewa na al'ummarsu. da zan ƙara misali na uku a sanaga. sai suka ga suna da buƙatu da yawa da suke son magancewa a cikin al'ummansu sai suka ce to tun da haka ne me sa ba za su ɗauki rana ɗaya ina zaton ko a wata ko a sati rana ɗaya kawai sai azumi rana ɗaya sai azumi amma idan suka yi azumin nan abincin safe da basu ci ba kuɗin da abincin rana da ba su ci ba kuɗin su bayar da shi don wannan aikin da suka sa a gaba za su ba ba su ci ba shikenan ranar ba su ci abinci da safe ba su ci da rana ba to shikenan kuɗin wannan abincin za su bayar da shi kimanin dala ban sani ba na manta ban so in rika kuskure cikin figures wanda kuma bai da muhimmanci da saƙon ya fi muhimmanci mun kaddara kimanin dala ɗari dala ɗari safe da rana ko mu ce dala hamsin safe da rana da ba su ci abinci ba a wannan rana to kuɗin ga yanan ai wannan aikin na addini shi abin mamaki kai kana nan kana rayuwa wannan ma bai taɓa zuwa ƙwaƙwalwanka ba cewa ashe in kai azumi za ka iya amfani da wannan tsakar za ka iya amfani da abin da baka ci ba ƙila ma da yau watan azumi ma sun ma fi kashe kuɗi saboda da abincin sabon da ranar duk sai a hada da daddare a ci a zubar a ci a zubar ko ba haka ake yi ba to ashe inda an kyautata amfani za a yi amfani da wannan resources din a kyala alhazai da gwamnati wanda ake ta zagi ba su yi ba su zaman su mu yi wa kanmu wannan aiki ashe zai yiwu komin girman aikin kuma yanzu ka kaddara mutum dubu hamsin su ce za su rika haɗa dala ɗari ɗari a duk sati da ba su ci abinci ba na wannan dala ɗarin su bayar su aikin addininsu ya kake tunanin lamarin addininsu a ta akalla zai kasance bayan shekara biyar ko goma misali na biyu a calcutta wani gari a cikin india wanda shehu yake bi calcutta bil hindu kadimi imaratan masiri ilal maula wa jalla jalala to a wannan garin sai mutanen garin suka ce to wai su suna da matsaloli suna son su taimaki kansu su yi kansu hidima ya za su su maganta matsalolinsu ya kansu ya kansu ba ta da sun jira gwamnati ko wata hukuma ba ina zaton abin an yi shi kamar 1979 sai suka ce to shi kenan za su ɗauki wakilai kowa a gidan shi daga yau in zai dafa abinci na san da yawa yanzu gidajen ma ba a samun daman dafa abinci. saboda abincin mutane dubun wani shi kadai ya dauka ya zuba aljihunsa Allah ya yafe ya gyara mana Allah ya labbafa mun san halin da al'umma take ciki na tsananin wahalar rayuwa amma abin da muke faɗin nan daga cikin hanyoyin da za a magance in muka taru za mu iya magance matsalar suka ce in za a dafa abinci kowane gida kowane gida in ka ɗibo abinci za ka dafa bayan ka zuba to ka ɗibi cikin hannu ɗaya cikin hannu ɗaya za mu kawo buhu bag na musamman ka ɗibi cikin hannu ɗaya ka zuba a wannan bag ɗin hannu ɗaya kawai saboda cikin hannu ɗaya abincin mutum goma ba zai rage komai ba ƙila ma shine ƙanzo ko ƙila ma shine ƙanzo ko ragowa da za a rage ko kuma da yake ka san ma a ka'ida al-Imam al-Ghazali ba yana da wani wani ka'ida da ya faɗa ba a cikin Ihya jin na riya ba a ka'ida zaka kana cin loma 30 a rana kafin ka koshi amma a gaskiyar magana abin da kake bukata kila loma uku ne a gaskiyar magana baka sani bane sai kake zaton sai ka ci loma 30 zaka koshi a to su fa baka ji ma sun ce kishirwa ba ma sha'awa k'a ba ce ba kishirwa ma sha'awa makaryaciya ce in baka kula ta ba ba ta zuwa an kula ta ne take zuwa kishi ba suna mantawa da ita su kyale ta bari kar in faɗi kwanakin da suke ba su sha ruwa ba kuma ya zama labari bari ne shiru to amma abin da suke yi shi ne in suna riyaba idan loma talatin kake ci kake gani sai ka ci zaka koshi to shikenan sai ka ɗaura wa kanka kullum zaka rage ɗaya kullum zaka rage ɗaya gobe sai ka ci ashirin da tara jibi sai ka ci ashirin da takwas gata sai ka ci ashirin da bakwai haka har za ka dawo na Allah da annabi ko na bawan Allah nan salihi da aka tambaya aka ce mutum da ya manta bai yi bismillah ba a loman farko ya ce sai ya yi a loma na biyu aka ce sai ya manta bai yi ba a loma na biyu ya ce sai ya yi a na uku aka ce sai ya manta a na uku ya ce shi kuma loma nawa yake ci ko ya ce to shi kuma har loma nawa yake ci saboda Allah to sai kai ta ragewa kullum yau in ka rage ɗaya ba za ka ba zai canza ba gobe ka ƙara rage ɗaya har za ka kai ainihin abin da jikinka ke bukata don rayu kila bai wuce roma uku ba zato kake kake ta cika mashi tarkace kana tunbi. saboda haka sai suka ce su dauki kwa hannu ɗaya kaɗai hannu ɗaya su zuba a wannan buhun na al'umma kafin shekara biyu uku sai da ya zama wannan garin sun fi gwamnatin garin wannan cooperative din sun fi gwamnatin garin arziki da hannu ɗaya kawai na shinkafa hannu ɗaya na shinkafa za ka ce wannan america an tsallaka wannan ƙarshen gabas to ga wani misali la sharqiyatan wa la garbiyatan a senegal nan kusa da kai makotanka baƙaƙen fata irinka al'umman musulmi alhamdulillahi irin sufaye ɗan ɗarika irinmu ko dai ɗarikar mu ba ɗaya ba ba na zaton a ƙasar nan da mai wannan ɗarika wasu mutane da ake ce musu muridiyya a menene wanda shehu radiyallahu anhu yake faɗa ma ƙaulu fatal andabi din nan a cikin wali bani ihda wa ishirina sana ma'azairatun makbulatun mustahsana menene to wannan fatal andab ɗin ana ce masa Sheikh Ahmad Bamba ma'abucin ɗariƙar muridiyya a ƙasar Senegal da maƙotanta. to almajiransa wata rana shehin mu Maulana Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini Allah ya ƙara masa yarda suna fira da wannan mutumin sai yake cewa ko yanzu waɗannan mutanen yanzu halin da ake ciki ya kamata mu kyala gwamnatocin nan ba ka san <laughs> kamar mu ne yanzu wani ɗan Kaduna nan je ya aika min ya ce wai ya ji an ce gwamnatin wata ƙasa tana bani dala miliyan ko nawa ne duk shekara <laughs> tana bani wasu kuɗi dai masu yawa duk shekara ka san da an ganka da jaka ka je wata ƙasa zato ake yi zaka je ka karɓo ne ko an ga ka dawo za a ɗauka dala ne a ciki mu kuma wallahi ba mu san ina ake karɓar irin wannan kuɗaɗen ba mu sani ba wallahi ba abin da ya haɗa mu da su wallahi babu babu ba mu sani ba ba mu taɓa karɓa ba kuma ba ma zubar da yawu don su ba mu nema wallahi wanda ya san mun karɓa kuma muka ce ba mu taɓa karɓa ba ya ba da labari shehinmu ya ce na gwamnatin ƙasar namu ma mun bar masu imam awal ba ruwanmu da su wallahi ba ruwanmu da su wallahi na gwamnatin ƙasar namu ma ba gwamnan da muke zuwa gidansa wallahi ba shugaban ƙasar da muke zuwa gidansa sai dai idan wani function ne da ya zama dole shi ma a je a yi a gama a tashi ba a je karɓan kuɗi ba wanda ya taɓa ganin mu wajen rabon wallahi al'azim babu ina fata an fahimta wasu suna neman dama a gansu a wajen mu kuma lokacin da za a fara rabon muke tashi amma ba Allah ya wadatar da mu a haka ɗin yawwa to to a a sai wannan wannan bawan Allah yake cewa shehin yace ai mu ai mu mun dade da gane cewa ba ma bukatar mutanen yace tun daga ran da muka kirga mu muka ga mun kai miliyan ɗaya tun daga ran da muka kirga adadinmu muka ga mun kai miliyan ɗaya ya ce to daga wannan ranan muka ce ba wani kuma da muke nema don ya taimake mu a wani lamarinmu na duniya sai muka yi wa kowa tax a duk mashru'in da za mu yi na dala ɗaya kacal a wata dala ɗaya kacal a wata kowa zai aje dala ɗaya dalan america dala ɗaya yanzu ta fi dubu ɗaya fa Allah ya gyara mana a lokacin da yake wannan maganan dala ɗayan bata wuce naira ɗari ba ilima bata kai ba na dala ɗaya katal a wata ya ce to da wannan dala ɗayan muke targetin dala miliyan kowane wata domin aiwatar da ayyukan gabanmu kada ku ce muna ta maganar duniya wallahi wallahi shine hanyar lahir shine hanyar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda suka sami aljanna kyauta cikin sauki to da ɗayan abu biyu ne ko dai sadaukar da rayuwarsu don ɗaukakan addini ko kuma bayar da abin aljihunsu don ɗaukakan addini in ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ya tafi aljanna ba wai dan yawan abin da yake ci a dan zuciyar karfin zuciyar ya bayar da duk abin da yake da shi ba wani wanda aka ce ma ya tafi aljanna don kiyamun laini ko dan wuridai da sauransu babu ko ɗaya cikin sahabbai ina fata an fahimta sai dai don me yake yi don kyautata wa al'umma me yake yi don kyautata wa halitta ko da halittar nan kuwa dabbobi ne wannan shine mawdu'in khutbar mu ta yau zan zan talike kaɗan kanta. domin muna buƙatar wannan sakafar wallahi wallahi wallahi mutane da yawa za su tafi wuta idan ba don rahamar Allah ba a dalilin yadda suke mu'amala da dabbobi a ƙasar nan namu yadda suke mu'amala da dabbobi kana ganin kai driver ne ba wani abu bane an kawo maka da yar stalet ɗinka ko da yar kumbulanka ka saka shanu biyu a ciki ka ɗaure ka matse ka danne ko ka je ka ɗauki yar pickup ɗinka ka zuba shanu goma wata kan wata suna sukan juna suna wahala azaba wata makan a isa ta mutu wallahi wannan zai iya kai mutum wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya gaya mana hadisin matan da ta tsara mage ko bata ciyar da ita ba bata shayar da ita ba bata barta ta shiga ta je ta ci ta nema wa kanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan abin ya kai ta wuta mun san hadisin uh, jaki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an mashi wasu a fuska yace Allah ya la'anci ne masa wannan lalas din Allah ya la'ance shi jaki ne ba aka yi wa ka uwa a don Allah idan kana kasuwa kana sana'ar mota ko kana kiwo ko kana duk inda za yi mu'amala da dabba ka kyautata wa wannan dabban don Allah yana cikin babin ihsani maulana shekul islam radiyallahu anhu yana cewa idan za ka kyautata wa dukkan halitta dukkan halitta sai ka yi kuskure wajen kyautata wa kaza ka cutar da ita baka kyautata mata ba to baka kawo makamin ba baka cikin muhsinu watan baka cikin yan ɗarika dan kalman da za a ga ganewa kenan baka cikin yan ɗarika Allah ya gane da mu a kamar yadda ce ni dama gaskiya ban zo don yin majalisi ba wanda za su yi majalisi suna nan ina neman afuwa zan wuce saboda akwai ta'aziyya na rasuwa da aka yi mana dan uwanmu wanda nake ta sauri dan isa zuwa wajen ta'aziyyan a daren nan abin da ya taso ni kenan a yau na jinkirta dole saboda sallan juma'a daga juma'a muka taso kuma har yanzu ba mu isa ba so ina neman afuwa zan wuce wajen wannan ta'aziyya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya kara taimako amma akwai malamai tabarakallah za su ci gaba da majalisi har muntasaful layl in ba dan baban mu Maulana Sheikh Al-Imam yana zaune ba da sai mu ce ila har har araba dare suna nan Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya Allah ya kara taimako a na so kawai dai na dan yi mukaddima akan mecece kafilatul mahabba Allah ubangiji ya datar da mu ya karbi ayyukan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama qurrata ayn ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗan uwa lokacin wasa ya wuce lokacin wasa ya wuce lokacin bacci ya wuce don Allah mu tashi mai aiki menene aiki abin da zai amfani wani cikin bayin Allah abin da zai amfani wani cikin halittan Allah me za ka yi da za ka amfani wani wannan ba yana nufin ce wanda mutum ya faɗi wannan shi kenan a'a abin da yake nufi ya za mu haɗu mu taimaka wa addini ya za mu haɗu mu ƙarfafi addininmu mu ƙarfafi al'ummarmu mu ɗaga addininmu mu ɗaga al'ummarmu shi ne abin da muke nufi ba mu nufin wani abu ba wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu yadda da mu assalamu alaikum wa الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وضع حقري قرن وجل وكذا كل ما مولانا اللهم

wa'inda za su bayar da dukkanin abin da ake son a samu a cikin wannan program na kafilatul muhabba kai tsaye dama karatun diwani muka so a fara da shi da karatu alkur'ani akwai sahibul diwan almagaribi alfasi a ah, shek al-tayyib ah, an samu wani eh, na'am akwai Ahmad Yahaya Tilawa da zai karanta mana ayat daga cikin ayoyin Alƙur'ani. Yana ina Malam Ahmad. Yana kusa? Tilawa. Mai koya ma mahaddata karatu ne kuma shi. <laughs> wajen dama na faɗi Allah ne ya amsa addu'a na ya ce mai koya ma makaranta karatun alkur'ani sai ya ce yana mura ga wani daga cikin kyankyasansa zai karanta mana ayat min zikril hakim alaikum Mala Idris ya yanzu ma shi ya idan ya gama kuma su kirga wata mahadara sakamakon bakin da suka zo a gabatar da baki amma eh, ga kwamitin karfe nawa ake sallah كريما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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا Peki. Hadi uzri. cewar tunda maulana zai tafi wannan ta'aziyan duk da muna nan ya kamata mai kokari mu bi bayan sa mu isa wajen wajen wannan a wannan ta'aziyan sannan kuma ga maulana imam Sheikh Abdul Karim Hashim bin shi ma zai isa gida zai rufe mana da addu'a amma kafin haka za mu mika abin magana zuwa ga shi jagoran kafila din a matakin ƙasa ga baki ɗaya shine maulana imam Sheikh Malam Mustapha Adinga don ya gabatar mana da sauran baki kai tsaye kuma sai a yi mana addu'a babu shakka program ɗin kafila ya samu karɓuwa kwarai na wannan na wannan zangon Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana akan fa tafaddal Thank Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzikta mu da abin da surfa ne ah, ba tare da cikakken tsarawa ba abin da muka tsara shi ne kamar yadda Maulana ya faɗa a farkon program cewa an tsara malamai wanda za su yi malaman kafila wanda za su gabatar da program kamar mutum hudu wanda duk wanda ya ga abin sanarwa zai ga sunayensu mutum hudu zuwa biyar to kuma muka makara wajen fitowa tare da waɗannan malamai wanda har maulana ya riga mu zuwa ya taso daga abuja sauran malamai sun taso daga garuruwa daban-daban wani ya taso daga yola imam modibo sambo gurore a shek imam muniru koza ya taso daga daga zaria shi ma sun je na zaria dr idris usman hadeja ya taso daga hadeja shi ma dai ya kwana zariya dai misali Dr. Suraj ya taso daga ringin to duka dai an tsara cewa waɗannan tim na malamai da sauransu ma da sauran malaman da ake tare za su gabatar da program to Allah ɗaukakin sarki yasa ba iso da wuri ba saboda haka dai muka zo muka samu Mulana ya fara program kuma ya yi dukkan jawabin da ya kamata a yi kuma kamar yadda aka sani wannan program ɗin na ƙarshen shekara ne program ɗin kafila ne na ƙarshen shekara saboda haka mun tsara yin sa a Kaduna a wuri kaman biyar ina zaton in ban manta ba an yi na farko ɗazu shi ne free khutba yanzu an yi na biyu wanda muka maida na yanzu ya zama kaman shi ne na ɗaya to gobe ma da daddare har yanzu akwai har yanzu akwai program gobe da daddare tsakanin magriba da isha a wani unguwa a kawo masallacin juma'a na kawo gobe da kamar yanzu sannan na ƙarshe kuma shine wanda za a gabatar ranar litini mai zuwa wanda dai duka insha Allah baraka wa ta'ala a makarfi road na jibi kenan na ji na ranar litinin makarfi road masallacin makuwa to da haka dai ina ba da hanzari ga kwamitin wannan masallaci da kuma jama'an kafila reshen kaduna da muka makara tare da mafi yawan su muna can wajen taryen baki da sauransu wanda mun an sani kamar yadda na faɗa taron gangamin kafila ne na ƙasa wanda muke yi duk ƙarshen shekara a nan Kaduna Allah ya saka ma kowa da alkhairi yanzu kamar yadda excellency honorable Imam awal as-sudani ya faɗa cewa muna ƙoƙarin tattare kayanmu da komatsanmu ne mu bi walana zuwa wannan ta'aziyya insha Allah ta shafe mu gaba ɗaya ta shafi al'ummar musulmin Kaduna baki ɗaya za mu ba da abin magana zuwa ga al'imam domin a cika mana wurin da addu'a sai kuma mun haɗu a majalisin gobe insha Allah maulana hmm.